Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 31-25-16. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalil dukkaninsu a zangon FM. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com masu mu assalamu alaikum barkan mu da yau ranar asabar goma ga watan maris shekara ta dubu biyu da goma sha takwas. ni ne sarfila hashin gumel tare da mahmud lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin ko wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai amurka ta jinjina yankurin sasanta rikicin siyasar kenya da aka fara masu kai kayan agaji a guta na siriya sun ce fa ba lallai ba ne su daka saka rayuwarsu cikin kasada za ku ji dalilin waɗannan kalamai sannan za ku ji cewa an sake gudanar da zanga-zanga a ƙasar slovakia kan kisan wani ɗan jarida da matar da zai aura To kanan labaran kenan aka ji. Yanzu haka dai ta tabbata an kashe shugaban Fulani 'yan bindigar jihar Zamfara da aka fi sani da Buharin daji. Gaskiya ne an kashe wannan mutum kuma har Allah ya sa jami'an tsaro sun kawo gawar shi a nan fada gwamnatin jihar Zamfara. Ƙungiyoyin addinin Musulunci a jamhuriyar Nijar sun yi kiran zaman lafiya tsakanin ɓangarorin da ke ja in ja kan sabuwar dokar harajin ƙasar. a zamana a tattauna a jawo a samo bakin zari kasa ta zama lahiya shine abin da kamata kowa yi amma wannan ba zai kai mu ko ina ba wanga ya ce wanga ya ce yana hana shugabanni ma hatta da aikin za su yi na ci gaban ƙasa ba zai yi ba in ba kwace hankali haka kuma ibrahim si garba zai kawo mana shirinsa na amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma masu sauraro kuke turo mana ta hanyar imel amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce yunkurin sasanta rikicin siyasar kasar Kenya tsakanin shugaba Uhuru Kenyatta da kuma shugaban 'yan adawa Raila Odinga na samun gagarumin ci gaba yana mai cewa Amurka na goyon bayan duk wani mataki da zai sa a yi tafiya da kowa da kowa da kuma tabbatar da mulkin demokaradiyya. a karan farko kenyatta da odinga sun haɗu tun bayan zaben shugaban ƙasar da aka yi mai cike da rudani a wani mataki na ganin an samar da tsaunin da zai kawo haɗin kan ƙasa tilasin ya yaba da wannan mataki da bangarorin biyu suka dauka a wani taron manema labarai ne na haɗin gwiwa da suka yi da ministan harkokin wajen ƙasar ta kenya monica juma a birnin nairobi both of these men showed great leadership in coming together in the agreement that they uh, signed today and the united states looks forward yace dukkansu sun nuna shugabanci na gari da suka haɗa kai suka rattaba hannu kan wannan yarjejeniya a yau amurka na da burin ta ga ta taimaka kan wannan yunkuri domin a kawo karshen matsalar rabuwar kawuna da aka samu a ƙasar ta kenya sakatare talasin har ila yau ya jaddada muhimmancin kafafen yada labarai masu zaman kansu ga mulkin demokuraɗiyya yana mai kira ga gwamnati da kada ta rika musguna musu shugaban kungiyar ba agajin gawa ta red cross a yankin gabas tsakiya ya ce ba lallai ba ne fa sai masu ba da agajin gaggawa sun saka rayuwarsu cikin kasada wajen kai kayayyakin agaji a garin guta da ke siriya robert mardini ya bayyana hakan ne bayan wani mummunan ba ta kashi da aka yi wanda ya kawo cikas wajen gudanar da ayyukan kai kayayyakin agaji ga jama'a a garin na guta Mardini ya ce an shammaci su sanadiyar faɗan da ya barke a wannan yanki duk da cewa akwai matsaya da aka cimma tsakanin bangarorin biyu ta cewa a bari a shiga garin Duma da gabashin Guta domin kai kayayyakin agaji. Sai da duk da haka kungiyar Red Cross ta samu damar kai wasu kayayyaki ga mutane dubu goma sha biyu a lokacin da faɗan ya ɗallafa. Amma yana nata cewa yana da matukar muhimmanci a riƙa riƙe alkawari domin yankunan na buƙatar taimako na gaggawa. ya zuwa yau asabar dakarun ƙasar ta siriya sun ci gaba da lugudan wuta a gabashin garin na guta garin duma wanda ke are maso gabashin birnin damascus shine gari mafi girma da yawan al'umma da ke hannun 'yan tawaye a gabashin garin na guta jami'a a jihar california sun fitar da sunan dan bindigan nan da kuma mutane uku da ya garkuwa da su ya kuma kashe su a jiya juma'a a wani waje da ake kula da tsoffin sojojin amurka a arewacin jihar ta california an bayyana sunan dan bindigar a matsayin albert wong mai shekaru 36 wanda aka tsinci gawarsa a yammacin ranar juma'a a gidan kula da tsoffin sojojin da ke Yawantsville a jihar ta california mutanen da wong ya kashe dukkanin su ma'aikatan kiwon lafiya ne da suka kware a fannin masu fama da matsalar tabin hankali a gidan da ake kira pathway sukan kula ne da tsoffin dakarun amurka da suke fama da matsananciyar damuwa da kan gusar da hankali wacce ke kama waɗanda suka je filin daga hukumomin sun ce ma'aikatan waɗanda dukkaninsu mata ne sun hada da christine loba mai shekaru 48 da jan golic mai shekaru 42 da kuma jennifer gonzalez mai shekaru 29 gidan kula da dakarun amurka ya fitar da wata sanarwa inda ya kwatanta waɗannan ma'aikata a matsayin ƙwararru da kuma waɗanda suka sa himma wajen gudanar da ayyukansu bayanai sun yi nuni da cewa shi dai dan bindigar an taba korarsa daga wannan asibiti amma zuwa yanzu ba a san dalilin da ya sa aka sallame shi ba amma kuma hukumomi sun ce yana fama da wannan matsalar ta matsananciyar damuwa da ke guzar da hankali wacce ke kama sojojin da suka je fagen daga labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dubin dubatar mutane suka sake yin zanga-zanga a titunan biranen ƙasar slovakia bayan kisan da aka yi wa wani dan jarida da matar da zai aura makonni biyu da suka gabata yawa daga cikin masu zanga-zangar sun yi kira ne da a sake sabon zaɓe suna masu nuna fushinsu akan gwamnati Mam Daya daga cikin masu zanga-zangar kenan take cewa ya kamata gwamnatin nan ta sauka za a iya gani cewa dukkansu a haɗe yake wato dukkan dukkaninsu kansu a haɗe ke suna so ne kawai su riƙe mukamansu kisan da aka yi wa yan kuciyak da matar da zai aura wato martina kusnirova ya girgiza ƙasar ta slovakia da ma nahiyar turai baki ɗaya inda ake ci gaba da nuna damuwa kan yanayin 'yancin walwalar 'yan jarida da kuma tsaron lafiyarsu bayan hare-hare da ake yawan kai musu a 'yan watannin nan shi dai ɗan jaridar ya rubuta wani rahoto ne kan wata badakala da ake yi tsakanin masu arzikin ƙasa wato masu hannu da shuni a ƙasar da da gwamnati a ƙasar ta slovakia faransa da india sun rattaba hannu akan wata yarjejeniya wacce za ta jaddada haɗin kan ƙasashen biyu ta fuskar samar da makamin nukiliya shugaban faransa emmanuel macron da prime minister india narendra modi sun halarci wani bikin da aka yi musayar bayanai a yau asabar a birnin new delhi wannan dai shine karan farko da shugaban macron ya kai ziyara a matsayinsa na shugaban ƙasa a ƙasar ta india ofishinsa ya bayyana cewa kwantiragin da aka saka hannu a kai ya kai na yawan kuɗi dala biliyan goma sha shida sai da da cewa ba a bayyana filla-filla abin da kwantiragin ya kunsa ba amma bayanai sun nuna cewa akwai kamfanin faransa da ake kira safran wanda zai samarwa kamfanin jiragen saman india wasu nau'ukan jiragen sama da injina da kuma wata na'urar zamani da ke sarrafa ruwa wacce kamfanin suez na faransa da ke kula da muhalli zai samar a kudancin ƙasar ta india. Mahmud Lalo ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hukumomi a jihar Zamfara sun tabbatar da mutuwar shugaban Fulani 'yan bindiga da aka fi sani da Buharin daji, wanda ke zama jigon rashin zaman lafiya ta hanyar kai har-hara da satar shanu da kuma garkuwa da mutane. Ga wakilin murya Amurka Murtala Faruk na da karin bayani. Tun a ranar Alhamis da ta gabata ne ake baza jita-jitar labarin kashe shugaban Fulani 'yan bindigar jihar Zamfara wanda aka fi sani da Buharin daji. To sai dai labarin ya tabbata da yammacin jiya. bayan da jami'an soji suka shiga kungurmin dajin dan sadau suka tabbatar tare da ɗauko gawarsa zuwa gusau babban birnin jihar nuhu dan sadau dan jarida ne mai zaman kansa da ke yankin na dan sadau ya kuma min bayanin yadda aka kashe buharin daji aminu buharin daji wanda ake kema dogon gide to shi ne sai buharin daji yaran shi suka je gidan surukan dogon gide suka kashe yara uku suka kwaso dukiya kuma suka yi fasikanci da matan wanda suka kashe shi ne shi dogon gide dama yana ta neman hanyar da zai samu sa'a buhari domin a kawo karshen ta'addancin nan don su zauna lafiya kuma da allah ya bashi sa'a ya samu daidaito ya saki jiki ya mamaye shi ya zo ya buɗe mashi wuta bayan ya kashe shi har da wasu yaran buharin ya kashe yaran nan wasu adadi muna sa sun kai goma ko kuma takwas daga takwas zuwa goma ne hukumomi a jihar ta zamfara sun tabbatar da aukuwar lamarin kamar yadda mashawarci na musamman ga gwamnan jihar kuma ɗaya daga cikin 'yan kwamitin sulhu da samar da zaman lafiya a jihar sani gwamna mayanci ya bayyana gaskiya ne an kashe wannan mutum kuma har allah ya sa jami'an tsaro sun kawo gawar shi a nan fada gwamnatin jihar zamfara a mai daraja mataimakin gwamna shine ya karbi wannan gawa kuma yanzu gawa tana babban asibitin tarayya da ke nan gusau. Labarin mutuwar ta Buharin daji dai ta faranta ran jama'a da dama a jihar. To kowane irin tasiri mutuwar ta jagoran 'yan bindigar za ta haifar wajen kawo zaman lafiya a jihar? Ga nau ake ba jiyau ba, hankalin mutane ya kwanta an samu rasuwa an ta godiya ga Allah bisa hakan da faru abin da fata ubangiji Allah sa samuwa hakan shi ya fi zama alheri mu kuma Allah ubangiji sa mu kara samun nasuwa To ina gaya maka Alhaji mutala cewa jiya Juma'a ita ce kasuwar garin dan Sadau. To mutane suka fara murna. To jiya Juma'a kuma gaba ɗaya dan Sadau suka ce kamar sallah babba ko sallah azumi ko sallah babba da murna mata da yara da magidanta da ƙauye ƴan ƙauye suka gari aka gaba ɗaya aka kewa wurin da sojoji suka zo da gawar nan yadda kasa an taso sallar idi zaman lafiya yanzu abin da muke hasashe imanin duk 'yan ta'adda na yana kan buhari ne wanda ke ta'addanci to an kashe annabin su saboda haka tasiri za mu samu zaman lafiya kusan kashe saba'in da biyar bisa ɗari in dai ba gwamnati ta sake orientin din wasu 'yan ta'adda ba. shekara kusan ɗaya da ta gabata ne gwamnatin jihar ta zamfara ta gudanar da wani shirin sulhu da 'yan bindigar a ƙarƙashin jagorancin buharin daji wanda a wata zantawa da muryar amurka ya bayyana aniyarsa ta amincewa da ajiye makamai to amma daga baya shirin ya wargaje inda buharin ya koma ayyukansa na kai hare-hare da satar shanu da kuma yin garkuwa da mutane murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria mai gina mai gina To Allah ya kyauta a gaida Murtala Faruk Sanyina daga Najeriya kuma sai jamhuriyar Nijar inda kungiyoyin addinin musulunci suka yi kira ga bangarorin da ke ja in ja akan sabuwar dokar harajin shekarar nan da su ajiye dukkan wasu bambance-bambance domin zama kan teburin shawara don ganin an samu sulhu akan wannan batu da ke kara haifar da rabuwar kawuna a wani lokacin da kasar Nijar ke fama da matsanancin tattalin arziki. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaimun Barma ya aiko mana da karin bayani. Le Niger attend de ses élites des réponses globales. A sanarwar haɗin gwiwar da suka fitar waɗannan ƙungiyoyi sun fara da tunatar da 'yan takarda cewa ƙasar Nijar ba abin da take bukata da gare su face bullo da matakan kare martaba da mutuncin ƙasa a idon duniya. Sannan wajibi ne gare su su kasance masu jajircewa akan maganar haɗin kan jama'a ba wai cece kuce ba. Zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati a dalilin dokar harajin 2018 da zanga-zangar da masu goyon bayan hukumomi ke shiryawa domin mai da martani ba za su haifar wa wannan ƙasa ɗa mai ido ba saboda haka ƙungiyoyin addinin islama ke gargaɗin ɓangarori a kai sheikh shitu isa na daga cikin shugabannin waɗannan ƙungiyoyi yadda ake hitowa wangai hito wangai hito qur'ani ya ce mu ne kyan uwan juna ne idan wani abu ya zo sai mu ne su gyara tsakanin su sannan Allah ya tsoratar da mu ya ce mu yi tsoron fitina idan fitina ta zo ba ta tsaya kan wanda ya jawo tana iya mai kowa da kowa saboda haka muka tara jama'a mu yi jan hankali ga masu shugabanci da talakawa a sata zamna lafiya saboda zaman lafiya aka shugabanci zaman lafiya ko mai kasa da tafiya domin idan muka guje ma zaman lafiya muka ce ce ku ce abin ya zama fitina to makiyanmu daga waje za su zo su su mamaye arzikin kasar mu su ga dama da mu mu zama yan kallo yancin dan kasa da hakkin da suka rataya a wuyansa ba wai tsarin mulkin kasa kawai ne ya umarci jama'a da mutuntawa ba hatta addini ya yi gargadi akan wannan kyakkyawar ɗabi'a kamar yadda za a ji wannan tunatarwa daga bakin kakakin waɗannan ƙungiyoyi Sheikh Sha'ibu Muhammad. Haƙƙi ne wanda Allah ya ɗora ma su ƴan ƙasa su ba shugabannin su yi musu saurare na fahimta. a saurara a je abin da shugaba ya gai sannan a yi mai biyayya a cikin abin da ake so ko wanda ba a so ba dai abin bai saba ma Allah ba saboda haka ya kamata ne su kansu shugabanni su yi jagorancin al'umma wato da adalci a ƙarshen wannan sanarwa shugabannin addinin islama sun buƙaci 'yan nijar da ke allah wadai da tsarin kasafin na 2018 da waɗanda ke goyon bayan sabuwar dokar harajin su dubi juna da idan rahama don kawo ƙarshen wannan badakala da ta kici ta yawa. a zamana a tattauna a jawo a samu bakin zari kasa ta zama lahiya shine abin da kamata kowa yi amma wannan ba zai kai ma ko ina ba wanga ya ce wanga ya ce yana hana shugabanni ma hatta da aikin da za su yi na ci gaban kasa ba zai yi ba in babu wacce hankali watanni sama da biyu kenan da kungiyoyin kare hakkin jama'a ke zanga-zanga kusan a kowane mako biyu da nufin tankwaso gwamnatin Nijar ta canza ra'ayi akan dokar harajin 2018 yayin da hukumomin kasar da masu goyon bayan su a tasu zanga-zangar ta makon jiya suka ce ba za ta sabu ba sai dai da alama kungiyoyin fafutukar ba su da niyyar ja da baya domin yanzu haka sun bayyana shirin fitowa kan tituna a gobe lahadi a kan wannan batu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida wani Barma. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma da kusan minti goma sha shida na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar tambayar su Comrade Bishir Dauda da Comrade Kabiru Shehu 'yan ɗaki masu son sanin abin da ya sa ake kiran sarkin Kano san Kano da kuma alaƙar masarautar Kano da gashin jimuna. Sai kuma kashi na biyu na amsar tambayar Luwani Sa'idu Gayari mai son sanin ko shin kowace ƙasa na iya mallakar injin buga kuɗi sannan idan ku haka ne me yasa wasu ƙasashen ke fama da talauci to bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar su comrade bishir da comrade kabiru masu son sanin abin da yasa ake kiran sarkin kano san kano da kuma alaƙar masarautar kano da gashin jimuna idan masu tambayar na saurare Ga kashi na ƙarshen na ansar tambayar da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga masanin tarihin masarautar Kano kuma darakta janar na hukumar adana kayan tarihi da binciken gidan gwamnatin Kano, Malam Ibrahim Ado Kurawa. wanda zai dora da bayyana dalilin da ya sa sarkin kano na yanzu kan rattaba hannu kan takarda da sunan sarkin kano a maimakon emia of kano ko da kuwa takardar ta turanci ce abin da ya sa shi mai martaba sarkin kano Muhammadu Sanusi na biyu ya kawo wannan saboda bai kamata ka yadda wani ya saka maka wani suna ba ko wani ya ce maka emiya ko wani ya ce maka Amir ko wane ne a'a wannan ƙasar Hausa ce saboda haka dole mu kuma sarkin Hausa ne Yawwa dole mu kira kanmu da abin da muke so mu kira kanmu ba wani ya kira mu ba mu wani ya kira mu kaga ba mu da yanci kenan shi wannan mai tambayar kuma alagawata yana cewa daga cikin kiraren da ake wa Kano shi ne ana ce mata jalla babbar Hausa Kano tumbin giwa kaza kaza to kuma sannan shi sarkin Kano ana masa kirari da cewa mai jimna wai yake cewa wani me hakan ke nufi ake wa kiran sarkin Kano da suna mai jimna ko ake masa kirari da cewa mai jimna to shi sarkin Kano ka san yawancin abubuwan da muke gani na sarauta yanzu a Kano yawanci asalin sarkin Kano Muhammadu Rumfani to kuma sarkin Kano Muhammadu Rumfa shi ya kawo takalmin jimina wannan wanda sarkin Kano ne kaɗai ke sashi a duniya a cikin kayayyakinsa na sarauta akwai takalmin mai jimina akwai abin nan tagwayen masu ga kakaki ga dawakin zage duk wannan sarkin Kano Muhammadu Rumfa ne ya fito da su to kaga saboda wannan takalmin jimina babu sarkin da yake sa kuma ka san sarkin Kano shine sarkin da ya fi kowane sarki a ƙasar Hausa kasaita kuma a halin da muke ciki a wannan zamanin yanzu sarkin kano ya fi kowane mutum wanda yake sarauta a afirka kasaita saboda me saboda matsayin da kano take da shi idan ka duba babu wata ƙasa wani sarki da yake da yawan mutane a daularsa kamar sarkin kano a duk afirka kaga kano muna da mutum sama da miliyan tara ko ka je wani wurin ba za ka samu irin wannan ba to saboda haka kasaitar kano koyaushe an ne mata kirari kirari ta kuma yana haɓaka yanzu kaga misali kamar kunne biyu yanda mutane da yawa suka ɗauke shi kaga na Kano ne sanyin Kano daba ne wato naɗi kunne biyu eh, sanyin Kano daba ne ya fito da shi kuma kaga duk duniya ta karba saboda haka kowane abu da irin yanayin da zamani yake zuwa yanzu zamani ya zo Hausa ta haɓaka a duniya wurin mutum miliyan ɗari da hamsin kuma Kano ita ce babban gari a ƙasar Hausa jihar Kano ita ce babbar ƙasa a ƙasar Hausa Kano shine masarautar Kano ta fi kowace kasaita da arziki a kasashen bakar fata da wuya kaje ka samu wani wuri da suke da irin wani hmm. saboda haka wannan abubuwan suna sawa ana samun martaba da ɗaukaka shi wannan takalmi mai jimina da fatar jiminar ake yi ko kuma ya fasalin sai ke da gashin jimina ne hmm. shi ne za a gan shi an su gashin a ciki sarki yana tafiya da shi mu hmm. sarkin kano ne kawai yake da wannan to kaga ai dole a ce mai jimina ko eh, eh. tunda ba wani sarki da yake da wannan takalmi a cikin tsarin sarautarsa. Akwai wani sanadi da tarihi ya nuna shi sarkin Kano Muhammadu Rufa ya kirkiro ko ya fara amfani da shi wannan takalmin jimna? Eh to ai shi sarkin Kano Muhammadu Rufa kasan ya shigo da abubuwa na sarauta. Saboda shi ne wanda ya tabbatar da sarautar nan yadda take da muka same ta yanzu. Saboda haka ya fito da wannan takalmin jimna ya fito da dawakin zage ya fito da tagwayen masu ya fito da ya yake da suna tara ta Kano ya fito da kakaki duk wannan abubuwan sanin kano muhammadu rafa ne kuma ya zo ya gina wannan gida wanda gidan ya daidai da ka'aba ina kallon ka'aba idan ka sa shi daidai za ka gaya ce. shi gidan gidan sarkin kano ne yanzu fadar kano eh muhammadu rafa ya zana ta nasa abin sararin sama din nan na amerika mm. su suka tabbatar cewa gidan rumfa daidai yake hukumar kula da sararin sama ne ta amurka su suka tabbatar cewa gidan rumfa din nan daidai yake da ka'aba in ka ja layi zai kai ka kamar a ce ka tsaya a nan inda ba za ka samu wani abu zai kai ka daidai da shi kuma ka ga babu kwamfas babu komai a wannan lokacin da taurari suka yi aiki saboda kaga duk yana daga cikin kasaitar rumfa hmm. shi sa aka ce ba za a taɓa yin sarki ba tun daga farkon Kano har ƙarshen ta inda za a ci gaba da zama a wannan gidan ko eh. to shi yasa duk wannan abubuwan shi ka kawo tsakan an yi masa kirari balaraban sarki waye duk Eh. gashi an ce magajin rumfa an ce menene komai zaka ji an koma garin fa. eh mamadin yawa Malam har yanzu ana amfani da sarakunan Kano suna amfani da wannan takalmin na jimna? Yi mana, sarkin Kano har yanzu yana sa takalmin jimna, har yanzu da tagwaya masu wanda yake rikewa. Ga malafar dabana eh. da kuma bakan dabu, su ma duk sun karu a cikin abubuwan da suke na sarkin Kano, symbols ko kuma alamomi na sarauta. wannan suna ciki idan ba baka rike wa'annan abubuwan baka zama sarki ba kama a majalisa idan babu wannan abun sandan majalisa nan babu babu majalisa to shi wannan eh, takalmin jimina da har yasa ake cewa sarkin Kano mai jimina akwai keɓantattun lokuta da misali sarki yake amfani da wannan takalmi ne ko kuma a duk lokacin ya yi muradi kawai sai a gan shi da shi. Eh, duk lokacin da zai shiga ta sarauta zai saka tunda ba koyaushe ne sarki zai shiga ta sarauta misali in zai shiga ta sarauta ya rike tagoya masu za ga yasa sa takalman jimuna tun daga tagoya masu ga takalman jimuna to kaga wannan shiga ce ta sarauta ya zama cewa ya zo a matsayinsa na sarki kenan ko kaga a wasu kasashe wani abu suke dora a kansu ko shine crown nasu to mun ko a Kano kaga da wannan takalmin da shi tagoya masu ko bakan dagu duk wa'annan su ne abubuwan da sarki zai rike su ya cika ya rike abubuwan sarauta alamun manta. ko sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar Luwanu Sa'idu Gayari kan shin kowace ƙasa na iya mallakar injin ɗin buga kuɗi kuma idan haka ne to da me wasu ƙasashen ke fama da talauci? To ga ƙwararre a harkar tattalin arziki kuma abokin aikinmu Dr. Salisu Garba da ci gaban ansarka. Wa zai biya kuɗin buga waɗannan kuɗaɗen? Na? Eh, Ina tambaya ne. ai, ai, mm. za ta yi amfani da takardu da ma'aikata da kuma da kuma zai biya kuɗin su. Eh tun ta biya saboda ta buga kuɗi ya isarta. A'a ba za ta buga kuɗi haka ba lallai tana buƙatar ta sau wasu motoci in ba dai motocin akwai aikin da za su yi ba. Mm. Kuma an ƙayyade abin da za a samu daga sauransu. Mm. To wannan shi ne zai zama dalili da za ta nemi kuɗi. Mm. Kuma ma ba buga kuɗin za ta yi ba tukunna. Aro kuɗin za ta yi. aro kuɗin za ta yi to in ta aro kuɗin aka so motocin sannan za ta buga kuɗin cikin gida cewa motocin nan sun kama miliyan ɗari biyu. Mm. Ta aro kuɗi ta saya an kawo su za a sayar ma mutane cikin gida an gama sayar da su za su kama miliyan ɗari uku. Mm. Amma sai ta buga miliyan ɗari biyu a cikin gida sannan ana sayan motocin suna mai da kuɗin. Mm. To kaga kuɗin sun shigo sun shigo domin za ta buga miliyan ɗari uku miliyan kila ɗari uku mm. saboda mutane za su masu masu samu kuɗi su sai motocin wato abin da wannan zai haifar da ayyuka masu sayar da motocin masu sa a shago masu talatar da motocin Dole waɗannan ayyuka ne da za su faru a cikin ƙasar mm. so za ta buga kuɗi yadda mutane za su samu idan sun sai da kadarorinsu za a ba su kashi za su je banki su karbi kuɗi za a je sayi motocin da gwamnati ta shigo da su ita kuma ta mai da kuɗin hmm. uh, dole akwai wani abu a ƙasa hmm. kafin ƙasa ta ce za ta buga kuɗi haka nan kawai hmm. kaga kuma shi kuɗin ma da take bugawa ai sayar mata ake yi babban banki zai sayar ma Najeriya kuna da buga ne tambaya ta ce yaya gwamnatin Najeriya za ta biya kuɗin gwamnatin Najeriya za ta ba wai za ta biya babban banki ba tsaba da ce ka buga mini biliyan kaza ka kuɗin miliyan kaza a'a abin da za ta shi ne za a biya haraji shi yasa za a biya haraji za a biya har ma na abinci ko na sutura da ake sa duk za a tara wa mutane haraji za su biya mm. shi yasa aka ce haraji na cikin dalilin da zai sa gwamnati ta buga kuɗi mm. za ta to harajin nan da ake aka yi harsashen mutane za su biya su ne za su mai gurbin kuɗin da gwamnati za ta biya babban banki babban banki ba wai ai bankin gwamnati ne amma a farashin wanda take saboda a kudin da ta cajin gwamnati hmm. daga haraji za a biya. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan buga kuɗi da ƙasashe kan yi da kuma ansar wata tambayar. Yanzu a madadin Salaman Abo da ya haɗa mana sauti da kuma injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma makon gobe. To madalla a gaida Ibrahim yanzu kuma lokaci ne da zan karanto wasu kaɗan daga cikin saƙon da kuke turo mai ta hanyar imel. Saƙonmu na farko yau ya zo ne daga Adamu Aliyu Ingulde daga Difa a jamhuriyar Nijar wanda ke cewa murya Amurka ku faɗa wa iyaye mata da ke sassan Nijar da su yi amfani da jawabin ministan kiwon lafiya suka yi 'ya'yansu a yi musu allurar rigakafi domin masu iya magana na cewa lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa hakika amincewar da shugaba trump ya kan cewa zai gana da takwaransa na koriya ta arewa kim jong un biyo bayan kai ruwa ranar da suka yi a baya bai zo mana da abin mamaki ba domin kuwa duk nisan jifa ƙasa zai faɗo saƙo daga baba gana alhaji dabuwa Sakonmu na gaba ya fara da sallama ne inda ya ce ta faru ta ƙare an yi wa mai dami ɗaya sata. Muna fatan Allah ya sa kashe jagoran barayin shanu wato baharin daji a jihar Zamfara zai zama silar kawo ƙarshen barayin shanu wato a jihar dama Najeriya baki ɗaya. saƙo daga Yusuf M. Ramadan mai gwambawa daga jihar Gomben, Najeriya. Sakonmu na ƙarshe ayo ya fito ne daga Isuhun Dila Faki wanda ke cewa muna wato marhabin da matakin gwamnatin Najeriya. na ƙara ƙarfin tsaro domin kawo ƙarshen rikice-rikice da ke faruwa a sassan ƙasar allah ya sa a cimma nasara akan wannan wato amin to madalla da wannan ne kuma kawo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce yunkurin sasanta rikicin siyasar kasar kenya tsakanin shugaba uhuru kenyatta da kuma shugaban yan adawa raila odinga na samun gagarumin ci gaba yana mai cewa amurka na goyon bayan duk wani mataki da zai sa a yi tafiya da kowa da kowa da kuma tabbatar da mulkin demokuraɗiyya a karan farko kenyatta da odinga sun haɗu tun bayan zaben shugaban ƙasar da aka yi mai cike da rudani a wani mataki na ganin an samar da tsaunin da zai kawo haɗin kan ƙasa tilasin ya yaba da wannan mataki da bangarorin biyu suka dauka a wani taron manema labarai ne na haɗin gwiwa da suka yi da minista harkokin wajen ƙasar ta kenya monica juma a birnin nairobi shugaban kungiyar ba da agajin gaggawa ta red cross a yankin gabas tsakiya ya ce ba lalle ba ne sai masu ba da agajin gaggawa sun saka rayuwarsu cikin kasada wajen kai kayayyakin agaji a garin guta da ke siriya To madalla masu sauraron mu annan miki kakashin shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya madaurin ki daya. Yanzu a madadin Mahmud Lado da gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Patrick. Ni Sarfila Hashin kuma ke cewa sai mun sake dawowa da karfe tara da rabi na dare a agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi agogon Ghana. Assalamu alaikum.